wace ce ce da za ki shigo har gida na mutum falo ki shigo uwar ɗaki ba ki gane ni bane ni ce amaryan da ke nan aziza ni zan yi ajabi za ka jefa kanka masifar da tafi karfinka kuma za ka jawo iyalanka da danginka iyayenka ba ki fi ni kyau ba wannan kwalliyar da kika ga yi a dan amare kuma a kowane lokaci idan na ga damar zuwa gidan mijina duk abin zan ci sai muna ku mu tafi ba gasar kyau ba kuma ba kawalci maganin da nake yanzu haka ina cikin gidanka ina jira dawowarka don allah in zaka dawo ka biya ta wajen wata basiri ka shi man kaza ko da rabi ne zan yi haɗe da shi in kuma zama ka girki mai daɗi in gyara maka kaya in gyara maka wajen kwanciyar sannan in samu na bai <laughs> executive producer sarauta enterprises producer sarki hussein muhammad directed by aminu kabiru garba akg <laughs> kana ina ka bayyana dr bello wannan daren namu ne namu ne namu ne